الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم أما بعد أما سؤال بركة ديننا كوكي أفاد الدنيا إنه كوكي سؤال أدن المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة لوكشي وبركة مودة ساكي سادوا أتكين مو mai taron albarka shirin nan da aka yi mishi take da ni'imar Allah hakika yan uwa muna rayuwa cikin ni'imomin Allah ta'ala mabambanta iri-iri wanda wa'annan ni'imomin suna bukatar mu gode mishi a kansu daga cikin ni'imoma da muke rayuwa a cikin suna Allah tabaraka ta'ala akwai ni'imar makoci makoci na lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya haɗa ka da makoci na ka gode ma Allah kuma ni da kai ya kamata mu yi ƙoƙarin mu zama makwabta na gari domin mu zama wato ni'ima ga 'yan uwanmu da in ka zama mugun makwabci wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake neman tsari da shi to mutum lallai ya hallaka mutum ya hallaka kuma ba zai ci nasara ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min ya ce na rantsi da Allah bai imani ba wane ya ƙara cewa na rantsi da Allah wallahi bai yi imani ba suka ce wane ya ce na rantse da Allah ba shi da imani suka ce wane ya rasu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ce man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcin shi bai kubuta daga sharrin shi ba mai imani ba ne a wani hadisin annabi sallallahu ya ce la yadkhul jannata man la ya'manu jaruhu kahu." duk wanda makwabcin shi bai kubuta daga sharrin shi ba ba zai shiga aljanna ba yawa wannan abin yana da hadarin gaske cutar da makwabci ka yi kokari ka zama makwabci nagari ga makwabcinka yi ƙoƙari ka zama wato masdar ko ko ko mafaran farin ciki da kwanciyar hankali ga makwabcinka sabidda makwabci yana da mahimmanci yana da mahimmanci a rayuwar mutum makwabci yana iya hangen abin da na nesa bai hanga ba a cikin rayuwarka kaga idan ya hango wani aibu makwabci na gari ba zai tuna maka asiri ba bal zai rufa maka asiri ne domin allah ta barkata allah ya rufa mishi nashi asirin amma mugu makwabci fa kullum yana kokarin ya za a iya cutar da makwabcin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yi mishi shaidar rashin imani abin yana da haɗarin gaske nabi sallallahu alaihi wasallama ya kira matan musulmi ya ce ya nisa al-muslimat la ta haƙirna jaratu min lijarati ha walau firsa na shatin walau firsa na shatin sallallahu alaihi ya ce ya ku matan musulmi makwabciya ta raina alherin da za ta yi makwabciyarta ko da wani bangare ne na naman akuya ko naman rago ko naman menene ko wani bangare na abinci kaɗan mishi idan kaɗan mishi ubangiji ta baraka ta'ala zai gode maka karka karanta alheri da za ka yi mai gangantar shi karka raina shi Ba ka sa abin da zai kai ka aljanna ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mene yake cewa ku nemi Allah tabaraka ta'ala ya kare ku daga shiga wuta ko da ko da daidai mene tsagen dabino ne saboda ka lallai ka yi ƙoƙari ka rinka taimakon makwabtanka daga abin da Allah tabaraka ta'ala ya baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadithi da alimamu tirmidhi ya ruwaito shi kuma hadithi ne hasan ya ce khairul ashabi inda Allah ta'ala khairum li sahibihi a cikin abokai in ka tara su wanda ya fi alkhairi wanda ya fi kyautata ma abokin shi ni da kai abokai ne tun muna da imani ni da kai wane ne ya fi girma a wurin Allah wane ne Allah ya fi so wanda ya fi kyautata ma ɗan uwan shi cikin ni da kai Yace ce wa khairul jirani inda Allahi khairum lijarihi a cikin makwabta wanda ya fi alkhairi wanda ya fi kyautata ma dan uwan nashi kai kai kokari kullum ka zama mafi alkhairi kai kokari ka rinka kyautata makwabcinka saboda ka zama mafi alkhairi wallahu alam wa sallallahu alaihi ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh